Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyar akan mitoci 25, da 60. A jamhuriyar Nijar kuma ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a, sarauniya, nomad da da niyya. A duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan lokaci Baba ku makeri ne tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku da wannan safiya. To bayan labarai za ku ji shirin nan na bar ya huce amma duk sai kun sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. burtaniya ta kara tsawar matakan kariya daga hare-haren ta'addanci bayan wani harin bam da aka kai a tashar jirgin kasa wanda kungiyar is ta dauki alhakin kaiwa a jiya juma'a prime minister theresa may ta bayyana daukan wannan mataki wanda cibiyar nan ta haɗin gwiwa mai bin diddigin hare-haren ta'addanci ta ba da shawarar a yi inda aka tsawar matakin daga matsayi mai tsanani zuwa na gaggawa Firayim Ministan ta kara da cewa dakarun ƙasar za su fara taimakawa 'yan sanda wajen ba da tsaro a wasu wurare tana mai cewa al'ummar ƙasa za su ga ƙarin jami'an tsaro a kan titina ba kamar yadda aka saba gani a baya ba. Yayin da hakan ke faruwa ƙungiyar IS ta ce wani reshen ta ne dana bam ɗin da aka tayar a tashar Parsons Green Subway wanda ya yi jikkata mutane 29. Bam ɗin ya tashi ne a daidai lokacin da ake samun cunkoson jama'a a harin wanda 'yan sanda suka ayyana shi a matsayin na ta'addanci. daga cikin waɗanda suka jikata babu wanda rayuwarsa ke cikin haɗari in ji ma'aikatan ba da agajin gaggawa wasu manyan jami'an gwamnatin amurka biyu sun ce shugaba donald trump zai miƙa buƙatar a ƙara tsawon takunkumin tattalin arziki akan kore ta arewa a babban taron majalisar ɗinkin duniya da za a yi a mako mai zuwa inda suka ce shugaban zai bayyana cewa idan har hanyar diflomasiyya ba ta yi tasiri ba akan kore ta arewan to babu makawa hakan zai ƙara yiwuwar ɗaukan matakin soji. a wata ganawa da aka yi a fadar white house jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki haley tare da mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkar tsaro hr mcmaster sun yi lalle marhaban da matakin da aka ɗauka a wannan watan na ƙara ƙaƙaba takunkumi a kan kore ta arewan amma sun ce duk da haka har yanzu ƙasar na ci gaba da nuna halayenta mcmaster ya ƙara da cewa akwai buƙatar ƙasashen duniya su haɗa kai a biyu ta farkin diflomasiyya tare da ɗaukan tsauraran takunkumi idan ana so a kaucewa ɗaukan matakin soji. tawagar da shugaba trump zai je da ita babban taron na majalisar ɗinkin duniya a matsayinsa na shugaban ƙasa wani abu ne da ba a saba gani ba domin ta hada hadda mataimakinsa mike pence da sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson da sauran manyan jami'an gwamnatin wasu masu zanga-zanga sun yi tattaki a birnin st louis da ke jihar missouri bayan da wata kotu ta wanke wani tsohon dan sanda farar fata daga zargin kisan wani bakar fata mai shekaru 24 a bara an zargi jason stockley wanda baya aiki tare da rundunar 'yan sandan birnin ta st louis a yanzu da harbin anthony lamar smith a kusa da kusa bayan wani guje-gujen mota da suka yi a watan disamba shekarar 2011 masu shigar da kara sun kuma zargi stockley da dasa bindiga a kusa da gawar smith bayan da ya harbe shi domin gujewa abin da ya faru a birnin ferguson da ke kusa da birnin na st louis a shekarar 2014 gwamnatin jihar missouri eric wato gwamnan jihar missouri eric grittins ya sa jami'an tsaro na musamman su zauna cikin shirin kota kwana hakan ya sa a jiya juma'a wuraren kasuwanci da dama suka rufe suka sallami ma'aikatansu da wuri sannan makarantu ma suka sallami ɗalibai da wuri masu zanga-zangar sun fara taruwa ne akan titina, bayan an jima da yanke hukuncin da safiyar jiya juma'a labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da adadin 'yan gudun hijira daga 'yan kabilar rohingya waɗanda ke tserewa rikicin myanmar zuwa yankin baza da ke bangladesh ya kusa 400 masu ayyukan agaji na ci gaba da faɗaɗa ayyukansu da ake bukata na gaggawa sai da da haka tallafin da wasu gwamnatoci ke bayarwa yanayin wato sai da haka tallafin da wasu gwamnatoci ke bayarwa yanayin matsalolin da ake fuskanta a cewar wasu rahotanni yakan bar hukumomin ba da agajin cikin kangin kasa biyawa 'yan gudun hijira bukatunsu su lamarin da yake haifar da fargabar samun ɓallar wasu matsaloli da suka jibinci yunwa da barkewar cututtuka tsakanin 'yan gudun hijirar musulmi 'yan kabilar ta rohingya sun jima suna tserewa abin da suka kira musgunawa da suke fuskanta a miyamma na tsawon wasu gwamman shekaru sai dai masu lura da al'amura sun ce ba a taɓa ganin yawan waɗanda suke ficewa da ƙasar ya kai wanda ya biyo bayan barkewar rikicin na baya-bayan nan ba ƙasar bangladesh dai ta karbi dubban 'yan gudun hijirar tun bayan barkewar wannan rikici majalisar dokokin kasar peru wacce 'yan adawa suka fi rinjaye ta kada guriyar yanke kauna ga shugaban kasar pedro pablo kosizinski da daukacin jami'an gwamnatinsa lamarin da ya tilasta musu suka yi murabus Ƙuri'ar wacce aka kada a jiya juma ta jefa peru cikin dur'anin siyasa wannan kuma shine karan farko da bangaren majalisar ya taba daukan irin wannan mataki a karkashin kundin tsarin mulkin kasar shugaba kosizinski a makon da ya gabata ya takale majalisar dokokin kasar inda ya ce idan sun isa su yanke kauna ga daukacin gwamnatinsa idan har suka nace sai ya mika wuya ya kori ministan iliminsa wacce ake takaddama a kanta ita kuwa majalisar dokokin sai ta yi maza maza ta kada kuri'a a yanke kaunar wacce sakamakonta ya nuna kin amincewa gwamnatinsa da gagarumin rinjaye a baya majalisar ta matsawa gwamnatin lamba da ta tilasta ministan ilimi marilu martins da yi murabus bayan da aka Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma ga shirinmu na abar ya huce. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na a bari ya huce. Wadda Hausawa kan ce shi ke kawo da rabon wani. tsayin daka na yau tsayin daka na ci na yau tsayin daka na ci sun yau tsayin daka na ce ban san tsoro ba kura ta ci kura filin daga ba waje na wasa ba cutarwa mai cutarwa ba zan mai da wasa ba ko da a zahiri da ni ba zan tausaya mai ba na fito tsayin da ka san ashe ba za ni ja da baya ba mugu da muguwa zan ce na sai ku zo ku yi ba Na yau tsayin da ka, na yau tsayin da ka. na yau tsayin ka. na ci sani yau tsayin ka. inni na san Allah ne ga tana, sannan masu gaskiya na san duka na sona in ka bata gyara kar kaushe rana kira ga mutane mu guje daga dukkan shirin zamani tsayin daka na yau tsayin daka kome zan yi nasa Allah a gaba ban san tsoro ba balle ku ce miyo gaba ban san wannan ba sako me riba ko da ba ku so ba to jama'a barkanmu da safiyar nan ta yau asabar kuma muna fata kowa yana cikin ƙoshin lafiya da sake kuma haɗuwa cikin wani shirin da muka ce na bari ya huce a safina barka da tashi barka mu da asuba usman yawwa to yaya ayyuka ya lafiya kalau ke ana hutun ƙarshen mako kuna nan kuna bari ya huce to ya mu yi wanda bari ya huce <laughs> ne ya kan mu bar shi ya huce kan eh. eh to bari mu fara kai tsaye da sakonnin gaishe-gaishen da aka saba wanda kuma zan fara ni da tayin murnar auren sa'idu na gudu wanda aka ɗora shi jiya tare da amaryarsa mai suna Khadija Ahmad Yusuf kuma an ɗaura auren ne jiya kamar yadda na ce mm. Juma'a kenan. Eh. Sai mu ce Allah ba da zaman lafiya da zuwa ta gari. Duk waɗanda ma suke da sabon auren da wanda suke da harma duka Allah ya ba da dama da sa'a kuma. To sannan kuma sai gaisuwar fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Musa Adam ko kuma Musa Adamu wanda ake kiran shi da Baba Karami wanda yake Alif Motors a Kaduna a Najeriya sai gaisuwar fatan alherin na abar ya huce muka leƙa shafinmu ko kuma majalisar mu ta abar ya huce da ke shafin facebook amma safinatu hmm. inda za mu fara ne da salisu na nafi'u sai awwal hadi da kuma yusuf cecila sai sanusi abdullahi da wani mai laƙanin ɗan siyasa sai mustapha isa barau da kuma suleiman soyayya ko kuma kaso mai sanka sai nabil abubakar abdullahi da sha'aibu s fada da kuma gaisuwar fatan alherin na abar ya huce zuwa ga bello da kuma aminu umar da kuma asma'u bello sai umar gomar allah sa na faɗa daidai sai ibrahim adam da muhammad sani abdullahi da Muhammad Ibrahim gaisuwar fata alheri na abar ya huce zuwa ga Abubakar Abubakar da Muhammad Sanusi na yaya sai gaisuwar fata alheri na abar ya huce zuwa ga Sanusi Dahiru da ɗan ƙasa ɗan halak sai kuma Bilkisa Kisa da Siraje Asman Allah ya sa na faɗa daidai sai Isa Umar bani. sai kuma musa sa'ad gaisuwar fata alherin abar ya huce zuwa ga jamilu hannafi da janaral baba sabana afcot a yola sai kuma sadiq abubakar da yusuf ezi da abubakar murtala danja da abu milal sai kuma gaisuwar fatan alherin daina a ya huce a majalisar ta mu na facebook a muhammad bello da idris musa da kuma waziri isa sai kabiru isa da inyas haruna aliyasin sai anas abubakar da anas adamu gaisuwar fata alherin a bari ya huce zuwa ga salisu inuwa sai kuma takwaransa salihu inuwa gwaneri da kuma sadiq baffa sai yusuf ibrahim da yusha utela kajiji sai ali sama'ila da sani tanko damfa sai balla oro katami usmanu da kuma muhammad musa muhammad sai gaisuwar fata alherin na bari ya huce a ƙarshe zuwa ga Babangida baban gida Sulaiman Zigau da Aliyu bin Abi Talib da kuma Aliyu bin Musa mai aduwa sai Ibrahim Bello da kuma sama'ila ahmed sai bawa abdullahi loko sai abdulsalam rabi'u inuwa da anas zayyanu da zaharaddin zubairu mai gatari da kuma muhammad sunusa adam sai rufe da bala umar adam da sharif ismaila sai muhammad bi salihu sallau kafin aliyu bi aliyu da Sulaiman Sani ɗan ƙasa da fatan sun ji kuma suna cikin ƙoshin lafiya. Amin. Gaso fata alherin a bari ya huce daga zakarar Salifu gidan Rumji jamhuriyar Nijar ya ce yana gaida mintar Isufu a Yamai da Adamu Shamuwa mai dawaki a Shikal da Awal bai sai da man fetur a gidan Rumji ya ce sauran sun hada da Sa'adu Kabala a Yamin Kalgo da Lawali Dan Baba a sabon birnin Gobir Zuladaini Abdu a Agadas. Sai gaisuwar fata alheri ta a bari ya huce daga Yahaya Abubakar Karfi Marumfashi zuwa ga Sanayat Yahaya Karfi da Abdulrahman Yahaya Karfi da Nabila Yahaya Karfi da Abubakar Yahaya Karfi Dadi. Gaisuwa a fata alheri ta abari ya huce daga Dauda Garba bin Affan unguwar Jaji Fatuskum tare da masoyiyarsa Fatima Usman Kawu kanwar Buba mai shago unguwar Jaji Fatuskum. Gaisuwa ta alheri ga Bala Muhammad Dambam da Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da Ado Salati goma ga Annabi Rijau. Gaisuwa ta alheri ta abari ya huce zuwa ga Alhaji Haruna BBY Tarmasuwa da Alhaji Ardo da Rumfa ashaka da Alhaji Sule na Yashi Bajoga da Dr. Sa'idu Sani Badigo da injiniya Adamu makaniken dab ashaka. Sai gaisu fata alheri ta bari ya huce daga shafin Facebook zuwa ga Hashimu Muhammad Garba na yaya da Abba Yusuf da Muhammad Abubakar Bakura da Adamu Dauda da Abubakar Umar Ahmed da Bello Muhammad Gamawa da Hassan Aliyu da Shamsuddin Rabi'u da fatan suna lafiya. To amin amin kushewa kin da kenan ki na ban ya safinatu barkanmu da dawowa daga wannan shakatawa sai mu ce da fatan kuma duk waɗanda aka gaishe su sun ji kuma suna da lafiya amin amin mm. Allah ya kara mana lafiya da wadata eh sannan kuma wannan maganar ambaliya nan da can da muke yawan ji ana ta yi muna mm. faɗa ko wancan mako muna magana Allah ubangiji ya sa a samu sauki mm. sannan in wani abu ya faru na kamar hukumomi su yi sanarwar cewa a bar wuri a kan ruwa ya zo ya kamata mutane su gaggauta su bar wurin saboda ka a halakar rai ya fi dukiya ne ba haushi shi su kuma hukumomin da fatan za su taimaka duk wa'yansu da kungiyoyin masu zaman kansu ne da mm. mutane kowa ni da kai da ke kowa yana iya taimakawa in mm. wannan abu ya faru mm, amin amin duk inda ma abin yake a duniya Allah ya yafa mu abin ruwa amin eh, to yanzu safina yaya akwai labari na san da kina ban wani ta kirkire dariya ya kamata a sha da masu sauraro <laughs> sako ne daga Adamu Aliyu Gulde journalist ya aiko mana ya ce wani yaro ne da mamansa Eh. yaro ya ce mama ina da tambaya hmm. sai maman ta ce menene tambayar ka sai ce wai ni kan da mai aikin gidan nan tana da fiffike ne to fa sai maman ta ce ya ga tayi <laughs> sai maman ta ce a'a me ka gani eh. sai yaro ya ce je da baki gida na ji baba yana ta zuga ta yana ce mata kande tsuntsuwar zuciyata ah, ah, ita kuma ah. tana ta dariya <laughs> sai maman ta ce kwarai da gaske tana da fiffike domin yau din nan za ta tashi zuwa ƙauyen su don mai garin su wai da zabi da yanzu in kece in kece ya kenan in kece o dakin kandi a a aiko kandi ta ga ta kanta usman <laughs> na ga sai mata kafa kai ka je ta mama ta ce kan na da fifike a za ta tashi sama gaskiya sai garo su kai ya sa hmm. to to to kenan baba baba baba ashe baba yana yana dan dan waken zagaye in kan in mama ba ta eh to hmm. saboda haka kin ga koi shi yaro ya ji ana ta fifiken zuciya shi ya ga kanda ba ta da ko ko gashi da jikinta bare fifike <laughs> <laughs> shi ma da yaron kila ya dai wata hanya ne na ya ba mama labari wanda wanda yaro da ya iya waske ne kawai hmm. a to ai safina akwai dai a labarin wayan cikin sai sukan dan aiko shi sai mu gani mu dan hmm. tsinto wani lokaci saboda su ma su san ana dan damawa da su a cikin shirin hmm. wato bala muhammad da dambam a jihar Bauchin nan yakuba a najeriya yake cewa wani mutum ne labari ne na waje ta mijin hajiya ne shi eh so wani mutum ne wanda ba zan kama sunan shi ba amma shi wannan mutumin cikakken mijin hajiya ne mijin ta ce kenan wai wata rana kawai ana nan sai tauran matarsa dan akuya kenan na mijigo mm, mm. sai ya fada cikin rijiya sai ta zo ta samu mijin ta ce masa masa maza mai gida ta eh, taure na ya fada rijiya eh, eh, kwatsam <laughs> kwatsam sai mai gida ya zabura mm. ya danna salati sai ya ce mata bari na hanzarta na kira miki mai shiga rijiya sai ta ce a to haba kai kuwa na ga dai shi ma mai shiga rijiyar nan namiji ne za ka kirawo to kai me zai hana kawai ka shiga <laughs> <laughs> ka shiga cikin rijiyar da kanka ka ciro min shi eh. Eh, sai ya ce ya ce da matar cikin irin rawar jiki to mm. to to lallai kuma zancen ki fa haka ne irin mm. kin san irin burga ta maza mm, irin karta ce ya ga din nan to kuma son baka ji eh, cikakke ba ne cikakke ne gaskiya cikakke ne kawai <laughs> a nan take cire riga kawai da kaya kawai ta kawai jambal ya fada cikin rijiya abin shi kawai yasa igiya ya ɗauro ɗan taure a cikin ruwa <laughs> eh, ya ja kyasan dole za a jawo shi mm. eh, aka jawo igiya ɗan taure ya fito to ina gani ya manta ne shi maimakon ya daura igiyar da shi daga <laughs> to karshe dai ya fito da dan taure shi kuma ya kasa fitowa da aka kira mai ciro mutum a rija shi ya ciro shi to da hajiya ta shiga ta kaba <laughs> kuma ba ba ka ba to to ai ni ne shi tun farko zai ce wallahi ai ba fa zan iya fitowa ba in na shiga to amma kuma an ce mijin hajiya eh, to shi ne kuma to to ba sai ya daura shi da taura tauren ba gaba daya sai a jawo su daga <laughs> ana sa a cika mu hajiya aiki aiki ce shi Allah ya sa mu dace dole a nan za yi sallama da masu sauraron mu da a daidai wani lokaci cikin shirin a bari ya huce to yanzu kan a madadin abokiyar aikin safinatu dangi sai ni usman ahmad kabara daga nan washington dc ke cewa allah ya tabbata mana da alkhairin sa sai allah ya kai mu wani makon safinatu a ƙara hutun ƙarshen mako lafiya to allah ya sa juna ya wuya da daɗi ni da ke a ce shower. haka duka da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan lokaci sai kuma an jima za ku ji mu ɗauke da sauran shirye-shirye. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka, Baba ya ku Makeri ne ke sallama da ku a huta lafiya.